ka san kiran goron gudu a baiwa zomo ai dole abin ɗumi a ba mai baki don kwabba kurma da zuwa da balle ajiya wallahi da zubu ka ci mu ka waɗi ai mu ka zaga duniya muna gane iya maza da mata na kwarai matan mata irin sana'a da muka yi don ga da aka redu da garba hodo ne su don kwabba mu duniya ta gama ji kare babban kada abin jamila mai kama ɗan sadobi shi haɗe don kuma zuwa garin wasu yaƙi duniya baran mai so ne wanda ba so shi ya biyo ka dai ba baran uban kowa ba inda aikin waka jama'a wajen da ya zaga abu ya bi shi ya koya masa aikin waka haka Allah ya buɗe zuciyarka zuba ma waka idan kana da mai gida ga aikin waka waka da zo an gaje koya ma ina matasan waka ta bi ne yanzu irin waɗanda ƴan ƙanana ƙanana ma ta da kalmar hausa ku zo ku kawo taffa ga abokan ya zauna na in ka ta hausa ta kuma ne su tarar da yakin waka ya ga da mun kura abin da ƙwamma ya awaki. Ina magana da kuma
gatana Yau da gobe gonar Allah ba mai gama ta sai dai shi dai. Ya jallaba aza Ubangijin dare ko rana. Wai hausawa na faɗi cikin hausanci. Wai hausawa na faɗi cikin hausanci. Yau sai na je sun ce ko na goye ya san kura. wai ko da bai san jiki ba ya san suna sannan buzu ko bai da raƙumi ya san ta ka sabulun kano mana haja sabulun kano mana inno ni na mijin masa'uda ke shigi matsaukan nauyi sani mijin hajara da bi mayan tasarna ni na mijin masau dagin shiki matsaukan nauyi a wartaki maka mazafi ni na aga jari mai kashin dawakin karki yau ga baushi ka ji damana ka taso ka ji mugun bori ba ka gyaruwa da karta karai babban kada na inno mai hada gungu mai cikin gaggawa ya da gobe gonar Allah ba mai gama ta sai dai shi dai Allah ka taimaki ba ko ana dare ko rana ko ana gumi ko dari duniya na ba na dariya kullum duniya na ba na dariya ba duniya ba ka ba na dariya sha'anin duniya nake gani kullum al'amarin tana ba ma wani sabo Bayan suna sake kala.
duba ga wani na barin fura kuma ga wani baya son fura duba ga wani na barin tuwo kuma ga wani baya son tuwo duba wancan ya ga mai biyu shi Ko dai ya shiga ne kyali.
duba ga wani na kidan baki da a faɗa masa fatiha ciki wani goge ya rike kwarai ya yi mai yau shi kuma wancan ya fi son wajen yadda ta yau ne ko don haka waka na rike kwarai ta yi duniya zaman murna ce in ma ka je lahira laifin wani ba ya shafuwa ta laifi na ba ya shafuwa kowa idan ka dubi abin gaban wani ka daga baki ka yi dariya don keta idan ka dubi abin gaban wani ka daga baki ka yi dariya ta ta ta Idan ka dubi abin gaban wani, ka ɗaga baki ka yi dariya sai na gaban ka ya saka takumi wata rana.
Ai shi aka- Yau da gobe gonar Allah ba mai gama ta sai dai shi dai. Allah ka taimaki ba ko ana kashe.
Ane, ane, ane.
Jalla Allah ubangijin dare turana. Allah ka taimaki ba ko ana dare ko rana. Ka sabulun kano mana haja, sabulun kano mana ilmo. Abin mamaki ba ya kariya, kullum tsarawa ya ke cikin birni Ya kai.
abin mamaki ba ya kariya kullum karawa ya ke cikin gona ta wai wasu sun ce ba su son shiga
Wata sabuwa.
wai wasu sun ce ba su son shiga ko wace ba ya son shiga bayan Allah da annabi je ka faɗa masa ba na son shi kowa a ji.
Don bai komi mai hannu komi mai sabuwa.
Mutum ya ce baya son kiɗa, to mu yarda da baya son kiɗa, yau ya hana muna cin abinci in ya kai can.
Ba su iyawa.
Ga wata yan magana da tabbade tun tun tun. Wata magana a cewa da ta daɗe, wani zance ne wanda ya daɗe, na ji gaba ba Ali ya ɗan dawo. Wata rana da sun kaso wuta, sai suka taso sun ka je makera, suka je ba su tada ko kuwa ba, suka taso sun ka je masaka, suka tada wuta kamar bananci, suka iya sun ka bar wuta nan. Mamaki ya hana ni bacci, mamaki ya hana ni hira, mamaki ya shige cikin birni na. Hmm. Wai wasu sun sai ba su son kiɗa in ana kiɗa ba a ruwa.
Wallahi ƙarya ne.
Wai wasu sun ce ba su son kiɗa in ana kiɗa ba a ruwa. Saboda kiɗa Allah ba zai ki bayi na ba ba a kin ruwa in ban mu a dai binciken mu bayi.
Aha.
Akwai wani aiki wanda ya fi saura muni ana ta yi cikin sarari na yi.
Allah ka kare mu daga iyawa.
Ka san Allah shi ya yi mai kiɗa kuma Allah shi ya yi mai karatu kullum. Allah shi ya yi mai kiɗa kuma Allah shi ya yi mai karatu kullum. Yau ka ba dubin sallah ka ce da kallon kundi, ni ko kana gani na wawa. Allah da zuciya shi ka aiki in za ya binciken bayina.
Allah shi ya gaskiya.
Boko da kiɗan mu da jera na filoli, dutsai a gurin Ubangiji. Ba na tsafi ba na son budurwa, matan wani ba ta kulliya irin ni. sannan kuma ban taɓa mai da ‘yan maza mata ba.
Ba ta ba da.
Da na azage mu ya hana ni wargin banza. Kansa da na azage mu ya hana ni wargin banza.
Allah ya kamata na masu kalmar waka.
Imani abin shiga aljanna ko rasa shi ya zama baya.
Eh,
Karatu kofin gun da ɗan ba.
Musa da Sale ya Ya kare mu daga gobe iyawa.
gonar Allah ba mai gama ta sai da. Ya ko kada aminta yau da gobe gonar Allah ba mai kamata sai dai dai Musa na sana ina ta godiya ya Allah biya ka in ji sanin bani Musa na sana ina ta godiya ya Allah biya ka in ji sanin bani Na binta da Saratu yanda kai min na gode Musa na binta da Saratu yanda kai min ka kyauta Ya Allah biya ka inda bani na bani Alhaji isa ne na ta godiya an ba barci abin da kai min na ji daɗi Sanan dan kwari abin da kai min ka kyauta ka kula da sani na sani Magajiji kan dijai na ta godiya
An turai.
dan mun kai la mazan jiran maza uban mun kai la abin da kai yi min sai komo yau da gobe gonar Allah ba mai gamata sai dai fi dai shehu dan masanin gumina ai godiya dan masanin gumina ai godiya haji shehu shehu dan jibirin ya da kai wasa na sai mun daɗi ya Allah biya ka in sanin sanin Na ji wadata ina ta godiya bello.
Dan Ali Uban Ali.
Bello wadata abin da ka yi min ka kyauta ta aliyu ka san daidai.
Yaya Hassan da Hussaini.
Dika Ibrahim na yi godiya. Allah ya biya ka in ji sanin sani.
Yayan Kai kuma.
da ka Jafaru Yusuf yanda ka yi min na gode. Yayan Habibu ka san daidai.
Haka ne.
Wallahi sina godiya bi ai o kula ni abin da yayi min sai dadi Yallo dogo na ai godiya ya Allah ya biya ga insana da yau da gobe gonar Allah ba mai gama ta sai dai shi dai kan batu na gode da kai min ka dauka abin da za ta sauran yiwa Hadi ume na godiya, sannan sakar kara ya da kai min na gode. Na ai, baba ai, abin da kai min na kai. Yau da gobe gonar Allah ba mai gama da kai da shi Haji an gwamgulwa.
Kako kaɗa a matan bulan maza, sarkin bawa ɗan magajiya dar zado. Mulaniyan kuɗi ɗan shehu, mulaniya uban ɗan sheda, mulaniya na yankin shanu.
Zai zo mu- Wanda na adila ana gode barka da kokari da sarki.
Ya fi wani da lai.
Wanda kake yi wa ɗan abu kare na ji daɗi. Musa na sale ina da godiya na binta da tsara ya da kai min kai komai. Sannan na alhaji sani na godiya sannan da bari abin da
Dawo lafiya. Haji Musa na kare da lai.
Ko kada min tambura bare ne yau fada. ko kada min tambara bare ne kujira ne kaɗan ina buwa na yi gangara na kwale giya Ga.
ko bari sai na kwale hawa na dawo Ina nan fiye da yau wani.
da gobe gonar Allah ba mai gamata sai dai fi dai Allah mara iya kai shi. Mun koma ƙauren na moda. Mama ji ka tani mama ɗaya kuma.
Ya Allah biya ka yanzu sanu ka noma. Alhaji rabe na ta godiya, rabe na rabe yan da kai kai komai. Alimai fata na yi godiya na kara, Alfahari mai fata.
lokaci ya da kai wasa ne sai mun gadi. Yau da gobe gonar Allah ba mai gama da sai dai sarkin baɗi a ke biya a in gallo abin da ke yi mai yadda kika yi wa damu farki yar hukumar wai na ma'in na ke biya Allah ya biya da in ji sani kanoma kullum ba zaujina gaishe ki barka da gobe na gode sama in na yardarin nasarawa Kun ji kai ya hau.
da ke yi min na gode kun kula da sani da sani umaru yudi na ya godiya da auku ko amadu sakkwato yadda ya yi min sai da haɗari ka ko kira mana mai kala kala mai kala kala mai kala kala dan bello Allah sake mana kala a gane ne kamar wahainiya ta hau dawa ta bata cikin karmami. Ka ku kira mana mai kala kala mai kala kala mai kala kala dan bello. Zalla ta zamani kala a gane ne kamar hawainiya ta hau dawa ta bata cikin karmami. Ka kwadira ga da buzuwa ‘yan zama habiba buzuwa gaba da fanga a kudawan ‘yan fili zaki cikin ‘yan ƙauye. Muma ‘yan ƙauyen ba mu kyau da ke kuma mun san abin hawan ‘yan ƙauye na san abin hawan ‘yan birni.
ne malam Mu ‘yan ƙauye in za mu je gida, in aka ce maka mun ci kasuwa, kasuwa. In za mu je gida daga gudu olle sai gara kuni ko jafi. A can bisa hanya masu keke a ‘yan birni, saboda ɗan ƙauye nake wanda ba iri na yi, daga gidan mu sai mu sha ya kura. Yau da gobe gonar Allah ba mai gama ta sai dai shi ɗai. Ga sabulun Kano mana haja, sabulun Kano mana jirno. Yau da gobe gonar Allah ba mai gama ta sai dai shi ɗai. Ya Allah kai mu karo ko Allah mu idanun ta. Allah mai idanun ta ciki ya bari kora ganga da bari kora na so a tuzini a kan hankali wata tafiya ta dawo wata tafiya ta tafi wata magana ta dawo wata magana ta tafi Nisa nisa bulu gani mutumin zamani daidai da mutum zamani amma mutumin zamani akwai wani hali gare shi shi ka kashe min dan na san wani mutumin zamani baya jiran lokaci dan ka san wani mutumin zamani baya tunanin gaba komai za ka yi karin jiran lokaci komai za ka yi karin jiran lokaci in ba ka jiran lokaci akwai wahala can gaba amma kuma mu zura ido ko ba magana a zura ido ta ishi mai hankali an kuma mozura ido ko ba magana a zura ido ta ishe mai hankali an kuma mozura ido ko ba magana a zura ido ta ishe mai hankali ta yaro yaro gare ta ba ta dadewa sai kowa da bikin zuciyarsa ga wani ya bada tunkiya a gwada ma. Mai sai ka na irin da bari kora, ga tafi ni akan labarin kora ba gini a kan Muhammadu ina ƙauna ɗan adam Sani ina ƙauna ɗan adam Wata rana ina tsoron ɗan adam Sannan sa ɗan adam halar da yawa a garin wata rana ɗan adam halin a gaba a garin shi ka ishe ka a gida ya taimaka ta ko guje shi ka ishe ma gida ya taimaka ta ko guje da kun taɓa tafiya kaɗan ya ɗora faɗin ya tafi to ka ji uban tafiya ya tafi to kai ɗan rafiya ya za ka iyawa tafi ni na san ba ka bari mai anan idan ka nemi za ka faɗi dan gaba kuma na san ba ka bari mai anan idan ka dawo mi za ka faɗi bayanan yawa gyara Allah kai ko karo ko kai ne mai cika nufin ta tafi Hajin Musa na sale Allah riga ma Musa na binta mijin sa Musa na sale na ya ba kyauta Allah shi gaza manuka sanin birai na irin ta ba. Muhammadu sani na ya ba kyauta na balki yanda kake sai Sanin dan fari abinda kake kabiya na Allah da zaba mani lai talau na gode abin da kake sai Ma'aji bello Allah ne kama bello dan Ali baban Ali Jabar Isu na ya bakyauta ya ya habi na ya bakyauta bi ai Muhammadu Hinsi na ya bata wuta B.I.O. ba ta da laifi domin an ta fi ganga ku kawo. Dogo bello yanda kake kabiya ban raina irin ta kuka. Sakartare Umaru na ya bata wuta ɗan garba Allah ka ba. Allah ya rika ma irin abinda kake ko ina. Sani birena irin ta wata tafiya ta dawo wata tafiya ta tafi wata magana ta dawo wata magana ta tafi yara kura kai ne kano hazari sai na tafi jimban muhammadu na kai ta muhammadu jimban kure ba kaka kake ta kuje saboda kota manya ba su gudu ya Wai shaka Muhammadu jimbin ya abin da kake sayarwa A hangar ba ina ya bakin da malam A hangar ba ina ya bakin da malam Ya Allah hijaba madina ya dawo Sama da Ahmadu Allah ya kama ko kai dai ka ishe gayya biki turakin morkin aya baka ta turakin morkin aya baka ta garba abin da kake ko ina Allah ya kama dan haka kawo daga sakaran ya Allah mai idanun ta biki ganga ganga bari kora na to akimini ya ganga mai gado da katifa zakariya ona ya bagauta mai gado da katifa zakariya ona ya bagauta ini zan tafi domin kadai zakariya ona ya bagauta rini zan tafi in gaida kai ya ko bani hudu ga na uban da ba mai yobe ina uban da ba a mayobe na gode bare da irin sabuwa mamman dan tito na ya bagauta to abin da kake sai to ya Allah da jaza mani na yadda sarkin mata salau Allah ya riga ma ji ka idi ka ishi gayya sai dai ka ishi gayyar jiki sani birai na irin ta kuma alhaji musa na sana na ya fa kyauta sannu na binta mijinta ya na binta mijinta hadi sani abin da kake ka biya sanin dan kwari na ya fa kyauta don haka kawo daga fagaran mai gado da katifa na ya fa kyauta zakariya uyar da kake sai yabo na gode bai na irin takura Allah ya rika ma irin abin da kake sai yabo wata tafiya ta dawo wata tafiya ta tafi wata magana ta dawo wata magana ta tafi ganga ganga bari ko rana ko a kibini akan kibini ganga ganga bari ko rana ko a kibini akan hankali a dawo lafiya alhaji mahmud sani sabulu na kano ma Yara ka taimake mu ko a cikin daji ko.
muna jaye da roba yawa kai
Allah mai gyarawa, jalla mai mai ko ya wallahi. Allah kawo, kawo soyayya ko ta. Rabu na ka bai wa masoyina iya samu tsaya.
wannan dare ya tsara Allah kawo kawo soyayya mota yaushe Allah mai gyarawa jalla mai hikima yi koraho alazim inda wuri ya yi wuri idan dare ya yi dare na jawo roba alƙawali roba ga Allah kake ka tsaya mai da lokaci ba ka kace wa alhaji mahmud sani sabulu na kano ma alƙawali roba yawa kake ka tsaya mai da lokaci ya kace ko kace kace sai mutum da lokaci Allah kawo ƙauna kawo soyayya ko da yaushe ne rabana ka bai wa masoyi na in ya samu sai ya tuno da ni Allah mai gyarawa jalla mai hikima iko ya wazi Bari na tafi wa shi na raba mu da shi.
Allah kawo kauna kawo soyayya ko da yaushe ne zama da masoyi mai daɗi makiyin ka ka ba san zama da shi ko ka kira ba za ka gan shi ba ko ka hikima ba za ya gan ka ba Allah na gane masoyi daɗin zama gare don haka ba na son mu yi hoshi da shi in an rabu sai a kama zazzabi a ba da tablet da yan ruwa a sha a yi allura sahadu a zo a yi allura ba ta magani ai abin da ba da maganin ciwon ko allura ba ta magani ina
Sai zato baya aiki, safani zato baya aiki ga gaskiya tsaye.
ko da alama ko da kamar Kura ta san gidan kare, kare shi a bai san gidan ta ba. Shaibu na gode,
haka ne shaibu na gode, ya abin da kake wasa ni sai yabo. Oga fitar kwashi za a koma, na tuna da mani dibiyan. مجاهد يا ربي صلوا مجاهد يا زينب an wa Adam dan mamari ni a gangari Allah ya taimaka ya abin da yake wasa ne sai yabo Musa